Da rashin tayi akan bar arha, jama'a Assalamu alaikum, farkanmu da hantsi da kuma sake saduwa a wannan filin. Salo Garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To kamar yadda muka yi muku alkawari yau za mu koma akan batun haƙan man fetur a arewacin Najeriya. Za mu duba kuɗaɗen da ake bukata da irin ribar da za a samu. da alfanun da zai kawo wa jama'ar yankin da kuma illar da ka iya biyo bayan haƙan mai ɗin. Shirin ya gayyato Alhaji Yushau Aliyu masanin harkokin tattalin arziki da injiniya Awal Ibrahim masani akan haƙan man fetur da Alhaji Yakubu Dimka Fulka shugaban ƙungiyar masu fatocin man fetur na ƙasar Najeriya. Madina Dauda wakilar muryar Amurka da ke Abuja ita ce ta jagoranci wannan tattaunawar. ga dai da firar ta gudana. Yau a zauren za mu tattauna batun kuɗaɗe da za a kashe ko kuma waɗanda za a samu idan har an samo mai a arewacin Najeriya. Menene alfanunsa kuma ta yaya za a amfana da shi? Yaya za a sarrafa shi? A yau ina tare da ƙwararru a fannin tattalin arziki da albarkatun ƙasa. Jama'a ina muku maraba da zuwa wannan shiri. To bari fara da kai Yusha'u a wannan batu menene kake ganin zai zama ribar da arewa za ta samu idan an samu man fetur a arewa? To ribar iri ɗaya ne da ribar da aka samu tun lokacin da aka haƙo mai a Oloibri a ƙasar Bayelsa wanda ana ta tunani ne akwai man babu aka haƙo to bayan an haƙo shine ya samar da haƙan mai a faɗin najeriya gaba ɗayanta a 1957 aka fara binciken to amma sai 1967 da kusan zuwa 68 sannan ai haƙan mai ya kankama to kusan goma sha ɗaya yawa to wannan aiki na binciken mai a arewacin najeriya ya daɗe wanda ni na nana cikin ma'aikatan da suka ga aikin suka yi aikin a gongola basin phase 2 na alkaleri to saboda haka mun gani mun yi magana da wanda suke aikin mun kuma yi magana da waɗanda ya kamata a yi hadda shell project director africa wanda ya sauka a dajin sharfuri wanda ni ne magana da shi to irin waɗannan abubuwan akwai alfanu irin wanda aka samu a da za a iya samun shi a wannan an yi to kana ganin kuɗaɗe kamar nawa ne za ka iya cewa kun yi mu'amala da su a lokacin da kuka yi binciken nan sannan me kuka ce arewa za ta iya amfana da shi Eh, to a gaskiya kamfani aka ba kwangila kamfanin CGG wanda ni ma'aikacin kamfanin ne saboda haka ban san iyakan kuɗin da aka ware ba amma kowane irin aiki za a yi a ƙasa a kowane yanki na duniya a matsayina na mai sharhi a tattalin arziki na san akan ba da estimated value kuɗin da ya kamata a yi wannan aiki kuma a maganan gaskiya shi wannan haƙan mai da ake ta maganarsa haƙa ne wanda aka shigar da siyasa a cikinsa tun da mu da muka je muka yi aikin mun ga aikin zahiri mun yi yawo a daji an fitar da rahoto kuma an kawo rijiyar da za a fara haƙa daga mutuwan abaci aka dakatar da wannan aiki to wannan aiki mu a iya sanin mu ko nawa za a kashe gwamnati ta fi mu sanin abin da ya kamata a kashe kuma gwamnati ta fi mu sanin iya abin da za a samu daga irin wannan aiki tunda harka na haƙan mai harka ne na zuba jari kuma kamfanoni ne ke zuba jari aiko man najeriya da aka ba shell petroleum tun farkon karnin nan ai da kudaden kamfani ne aka yi ta aikin binciken wanda daga baya gwamnati ta shigo to haka ma shi ma wannan aikin ai akwai kamfanonin da suka san alfanun mai kuma ba wani tantama shi wannan wuri da ake ta maganar haƙan mai ta yaya za a samu mai a tafkin chadi ta yaya za a samu mai a chadi ta yaya za a samu mai a ƙasar niger ta yaya za a samu mai a sudan ba za a tuntuɓi wannan arewacin najeriya ba wato kenan a arewacin najeriya akwai mai barin zo gare ka alhaji yakubu dinka fulka kana mai binciken kuɗaɗe a ƙungiyar dillalan man fetur na ƙasa kuma kuɗin nan ne dai ƙila ku samu lasisin kafa matatan man nan me za ka iya bayani akan batun da yusha'u ya yanzu to assalamu alaikum bayanin da zan yi akan yadda za a yi rufanar na tace mai na farko dai a bara ka zaɓe ma shugabanni na kasa na wannan independent petroleum marketa ni ne mai binciken su na kasa muna cikin bayan aka zaɓe mu mun samu turawa daga southern america sun zo dama suna so su yi refineries ba su samu yadda suka yi wayanda suka haɗa kai ba to da suka zo gumu muka ba su dawa muka haɗa kai da su muka yadda suka ce za su zo su yi investing dala biliyan uku su refinery guda biyu ɗaya za ya age a kogi state ɗaya kuma za a yi a bayelsa a nan sun bar mu da matsayin cewa mu nemi takardun izini na gina wannan matasa sai su zo su shigo da kuɗi bayan wannan kuma ni na san mai sale a arewaci a wajajen maiduguri an je yin bincike an samu wajen mai wanda kamar yadda shi malam shehu ya faɗa a alkaleri an samu wani waje saboda yanayin gwamnati ba samu an kammala wannan ba mu a matsayin mu. yanzu wannan karancin mai da aka yi da aka ba da dama kowa ya sani a kasar nan shugaban kasar bai yi magana ba amma mai ya wadatu da kanshi duk mai in aka ba ifman dama mu shigo da mai ko subsidi ba za mu tambaye gwamnati ba dama abun siyasa ce muna fatan wannan gwamnati zai yi abun a zuwa gani idan an samo mai a arewan nan menene arewa za ta amfana da shi ta bangaren kudaden shiga bari zo gare ka injiniya awal ibrahim tunda jigo ne kai a kungiyar kananan masana'antu da kuma matsakaita mai yiwuwa mu samu amsa eh, hajiya idan aka samu mai a arewa kudaden shigan nan za su zo ne ta hanyoyi kashi biyu na farko za a sai da mai din kamar yadda najeriya yanzu wato kan abin da ta dogara a kai shine sai da ɗanyen mai ɗin to za a sai da ɗanyen man a samu kuɗaɗe sannan kuma matsayin mai a ginshikin gina kafa masana'antu a kowace ƙasa a duniya shine za ta samar da abin da ake kira makamashi wanda shauran masana'antu a'a na ƙere ran motoci ne a na yin masaka ne na yin abinci ne na yin nan masana'antu za su farfado don za a samu makamashi a arha za mu samu kuma siyasar samun makamashinmu ba muna dogara da makamashi domin 'yancin kowace ƙasa ya danganci yadda ta mallaki makamashinta da take iya amfani da su a sassan dukkan kamfanoni ma'aikatun gona ma'adinai da shauransu saboda haka za mu samu amfani kashi biyu kuma idan aka daɗa girmama shi shi kan shi ɗanyen mai da ake tona ɗin yanzu najeriya abin da ta dogara da shi kawai sai da ɗanyen mai ɗin a downstream da upstream sector ɗin ma ba a tsauna aka girmama shi ba domin gas kawai ma zai ba da kuɗaɗe fiye da abin da ɗanyen mai ɗin kamar a cikin kashi ɗari bai fi kawai ana wadatuwa ne ana samun amfanin kashi ishirin ne na sassan mai ɗin ba to idan arewa ganin yadda yanzu da abubuwa suka fita ciki to za a samu amfana wajen sai da ɗanyen mai a inganta kuma shauran downstream abin da tura suke cewa downstream da upstream sector sannan kuma a samu makamashi a haska shauran masana'antunmu na aikin gona mu na masako na kere-kere da abubuwa daban-daban da za mu iya yin su. mu muna godiya sai mun sake dawowa. To jama'a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu mu ci gaba. A madadin bakin namu Alhaji Yakubu Aliyu da injiniya Awal Ibrahim da Alhaji Yakubu Dimka Fulka. Da Madina Dauda wadda ta jagoranci tunawar. ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya. Ba za ne min kuɗinka, kuma ka tashi kashewa to ka kashe ma ka ji daɗi in ka kashe su.